Ƙasar jamhuriyar Kamaru da ƙasar Amurka sun dace a tsakanin su na ƙara karfa tsaro musamman ma a tashoshin jiragen sama da kan iyakokin kasar ta jamhuriyar Kamaru da makwabtanta musamman ma ta ɓangaren arewacin ƙasar anda da maharan Boko Haram suke kutsowa daga ƙasar tarayyar Najeriya suna kashe al'ummar ƙasar. da ma bangaren gabashin kasar yanda 'yan tawayen kasar jamhuriyar afirka ta tsakiya suke kutsowa suna aika-aika sufeto janar na 'yan sandan kasar jamhuriyar kamaru ne martin bangangele yake yi wa manema labarai jawabi a ofishinsa da ke fadan kasar yawunde a yayin da ya karbi bakuncin jakadan kasan amurka mazauni a kasar ta jamhuriyar kamaru emmanuel steven rosa bangangele ya ce Les États-Unis d'Amérique Kasar Amurka za su sanya na'urorinsu a tashoshin jiragen sama da ma kan iyakokin mu da kasashe makwabta domin karfafa tsaro da ma taimakawa dakarun tsaronmu da waɗansu labaru na sirri. Kasancewan kasarmu muna fama da 'yan ta'adda sufeto janar ɗin da jakadan ƙasar Amurka mazauni a ƙasar ta jamhuriyar Kamaru Emmanuel Steven Rosa sun rantaba hannu a wani kundi na musamman domin domin yarjejeniyar da suka yi a tsakanin kasashen guda biyu shi ma emmanuel steven rosa da yake yi wa manema labarai jawabi ya ce mun yi wannan yarjejeniya ne domin jami'an tsaron kasashenmu guda biyu su yi aiki kafada da kafada kuma wannan yarjejeniya tana da inganci kana za mu taimaka matuka gaya muga cewan an dakile 'yan ta'adda a ƙasan jamhuriyar kamaru baki daya kasar amurka da kasar jamhuriyar jamhuriyar kamaru kawacensu na sake kara baka musamman ma ta bangaren tsaro ko da watannin baya ma sai da kasar amurka ta agazawa kasar jamhuriyar kamaru da dakarun tsaro guda 300 da kayayyakin yaƙi da ma waɗansu maƙudan kuɗaɗe domin yakan 'yan ta'addan boko haram bayan sun kammala tattaunawan ne sai jakadan ƙasan amurka da speto janar na 'yan sandan ƙasar ta jamhuriyar kamaru suka je wani farfadiya domin ganin irin na'urori da ƙasan amurka ta kawo ƙasar siyasar ta jamhuriyar kamaru domin aikin da za su yi da dakarun ƙasar kamaru mahama awal garba muryan amurka daga ƙasar kamaru